Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a yau Alhamis bakwai ga watan Yuli shekara ta 2022 yanzu ma. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Bayan labaran duniya za ku ji cewa masu sharhi a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci kan matakin da gwamnatin jihar Neja ta ɗauka na haramta ayyukan haƙar ma'adinai ƙarƙashin ƙasa. Muna kuma da rahoto kan ƙarin rana guda da aka ba Najeriya ta kwashe alhazanta da suka rage zuwa ƙasa mai tsarki domin aikin hajjin bana. Kamar kowace rana Alhamis Sulaiman Muni Barma zai shigo da shirin da ƙasa ba kasawa ba amma kafin nan ga Muhammad Hafiz Baballe da halin da duniyar ke ciki. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba jami'an Ukraine sun faɗa wa ragowar mazauna lardin Donetsk na gabashin ƙasar da su gudu zuwa yankuna da suka fi tsaro yayin da Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare a kokarin da take yi na karɓa ikon yankin Donbas mai masana'antu. Shugaban sojojin yankin Donetsk Pablo Kirlianko ya shaida kafofin yaɗa labaran Ukraine cewa rasha ta da yankin donetsk gaba ɗaya wata matattara inda yake da hatsarin zama ga fararen hula ya ce ina kira ga kowa da kowa ya fice ficewar za ta tseratar da rayuka dai rasha ke da iko da kashi hamsin da biyar cikin ɗari na lardin donetsk bayan da ta ce a cikin 'yan kwanakin nan ta karbe iko da lardin luhansk da ke makwabtaka gaba ɗaya shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ce daya daga cikin manyan manufofin mamiyar ƙasar ukraine da ya kwashe watanni hudu da rabi ana yi shine karba iko da yankin gabashin kasar gaba daya wanda mafi yawan yankin donba suna magana ne da harshen rashanci da ya mamaye lardunan biyu wasu 'yan kasar ukraine suna adawa da barin donetsk amma kirilenko ya ce kusan mutane 340 ne kawai suka rage daga cikin yawan al'umma kusan miliyan 1.7 kafin yakin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa duniya ta gaza ƙoƙarinta na kawar da yunwa yayin da ƙarin mutane miliyan 828 ke da ƙarancin abin da za su ci a shekarar 2021 sama da miliyan 150 kafin ɓarkewar annobar coronavirus a shekarar 2019. Rahoton na samar da abinci kuma mai gina jiki da aka fitar jiya Laraba wanda wani kokari ne na haɗin gwiwar hukumomi biyar na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka hada da Hukumar Abinci da Aikin Gona da kuma Hukumar Abinci ta Duniya. Bayanan nasu ya nuna cewa manyan abubuwa da ke haddasa karancin abinci da rashin abinci mai gina jiki su ne tashe-tashen hankula, sauyin yanayi da taɓarɓarewar tattalin arziki haɗi da ƙaruwar rashin daidaito. Darakta janar na hukumar FAO Hu Dongyu ya shaida taron kasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya cewa yakin da ke gudana a Ukraine tare da sauran rikice-rikice a sassan duniya suna ƙara kawo cikas ga hanyoyin samar da kayayyaki da kuma tayar da farashin abinci, hatsi, taki da kuma makamashi, lamarin da ya haifar da karanci da hawa farashin abinci. Kusan mutane biliyan biyu da uku ba su da isasshen abinci a cikin shekarar 2021. Jiya Laraba Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya sha alwashin ci gaba da zama akan karagan mulki duk da kiraye-kiraye da ake masa na yayi murabus da kuma murabus ɗin da dama daga cikin majalisar ministocinsa. Johnson ya ce, a gaskiya aikin Firaminista yana cikin mawuyacin hali a lokacin da aka ɗaura nauyin jagoranci shine ya ci gaba kuma abin da zan yi kenan. Johnson ya fuskanci jerin tambayoyi masu tsauri daga fusatattun 'yan majalisa masu shakku yayin tambaya da amsa na firaminista da aka saba yi a zaman majalisa jiya laraba kwana guda bayan da ministan kuɗi rishi sunak da sakataren lafiya sajid jabil suka yi murabus ba zato ba tsammani a cikin mintuna tsakani mutanen biyu sun yi murabus ne bayan da johnson ya nemi afuwar naɗa ɗan majalisa mai ra'ayin mazan jiya chris pincha a wani muhimmin mukami na jam'iyya duk da zarge-zargen pincha da cin zarafin maza biyu a wani kulab a london yayin da yake cikin maye jami'ai a gida mai lamba goma na downing street fadar prime minister da farko sun ce johnson bai san zarge-zargen da ke tattare da finca ba amma daga baya ya amince an gaya masa game da zargin da ake yi wa dan majalisa a baya a shekarar 2019. To kada a nisa nan gaba kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar hotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya. Da ya sa gwamnatin jihar Niger ta haramta ayyukan haƙar ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa da ke ci gaba da janyo cece kuce kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana. Masu sharhi a Najeriya na ci gaba da yin sharhi akan matakin da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka na haramta ayyukan haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jihar a farkon wannan mako da muke ciki ne dai gwamnatin jihar Niger ta ba da sanarwar hana ayyukan aikin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa bayan wani harin da wasu 'yan bindiga suka kai a wani wurin haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a yankin Shiroro. Harin da ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro sama da talatin da akasarinsu sojoji ne. tare da yin awon gaba da wasu turawan ƙasar china guda hudu Alhaji Abdulkadir Shehu na Funtuwa mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya ya ce ana amfani da wuraren haƙar ma'adanan wajen aikata ayyukan ta'addanci a ƙasa. mutanenmu suna amfani da shi wajen ta'addanci ana amfani da shi wajen da za a zo a kawo mutane daga waje su zo su kaka gida sannan 'yan gidan ma wa'yansu bayi suka mai da su inda suke aikin a daga ƙarshe kuma ba abin da suke samu don haka na gwamnatin tarayya ta canza tsari na ba da lasens a wannan ayyukan gina ma'adana. Shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya Alhaji Hussaini Yusuf Basu ya ce wuraren haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a Afirka nan ne tushen ayyukan ta'addanci. Matattara haƙar ma'adinai da muke da su a Afirka nan ma wani tuce ne na masu aikata laifi don daba ce da yawa ba su samun abin da ya kai su in ba su samu ba kuma za su zo su zama su yi alaka da yan ta'adda saboda haka ni a gani na ba naija ba dun najeriya musamman arewacin ƙasar ga ya kamata a ɗauki mataki ɗaya a hana haɗan ma'adinai ko da bisa ƙa'idan ne. Mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin siyasa Alhaji umu Kolo ya ce babu wata gwamnati da za ta zura idanu ana tafka asa a irin waɗannan wurare. Ba wani gwamnatin kirki da ta san abin da take za ta gairu wannan al'amari ta ce za ta yi shiru. Wannan mataki da gwamnati ta ɗoka ta ɗoka ne don a duba cikin hanyoyin da za a samu a dakile kafofi da waɗannan mutane suke samu suke shigowa. An ka lura za ga yawancin wajaje da abubuwan nan ke faruwa wajaje ne da ake hakin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 yayin da alhazai miliyan ɗaya suka hallara domin gudanar da aikin hajji mafi girma tun bayan barkewar annobar cutar coronavirus wadda ta sanya ƙasashe rufe iyakokinsu. Alhazai sanya da farin harami sun kewaye ɗakin Ka'aba wanda har yanzu ba a basu damar sun bata ko taɓawa ba. Baki na farko da suka shiga ƙasar tun 2019 da suka yi balaguro don kammala ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar wato aikin hajji. A shekarar dubu biyu da sha tara. Makka ta cika da alhazai miliyan biyu da rabi daga faɗin duniya a dubu biyu da ashirin an ba mazauna masarautar dubu goma damar yin aikin hajji yayin da ake fama da annobar coronavirus ko a shekarar da ta gabata mazauna saudiya da 'yan kasar dubu sittin da suka yi cikakkiyar allurar rigakafi suka sami damar yin aikin hajji da ake yi duk shekara adadin waɗanda suke kamuwa da covid-19 na mako-mako a duniya yana kusan daidai da mataki na wannan shekara kamar bara a cewar cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins amma adadin mace-mace ya ragu sosai kuma miliyoyin mutane sun yi allurar rigakafi hakan ya baiwa Saudiya damar buɗe aikin hajji na wannan shekara ga baki dubu takwas da hamsin na kasashen waje wanda za su gudanar da ibadar kwanaki biyar. Taliban ta ce ba za ta tuhumi tsoffin jami'an ƙasar Afghanistan da laifin kazamin cin hanci da rashawa da ya kawo cikas ga ayyukan raya ƙasa da ƙasashe ke ba da tallafi da ya haddasa rugujewar tsohuwar jamhuriyar afghanistan kakakin taliban zabiullah mujahid ya shaida wa sashin fashto na boa cewa waɗanda suka ciyar da kansu tare da wadata kansu a lokacin mamayewar da suka gabata sannan daga tsarin amurka sun mallaki kadarori da dukiya kuma za a bar musu ya ce tsoffin jami'an da ake zargi da cin hanci da rashawa za su fuskanci kotu muddin sun kwace kadarori masu zaman kansu ko kadarorin gwamnati a cikin shekaru ashirin da suka wuce da aka tambaye shi game da kadarorin da wasu tsoffin jami'an gwamnatin afghanistan za su iya samu ta hanyar cin hanci da rashawa a tsohuwar gwamnatin afghanistan mujahid ya ce daidaikun mutane da suka yi amfani da tsarin da ya gabata ba za su fuskanci shari'a ba kuma za su rike dukiyarsu. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka, Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. bari mu rufe taskar rahotannin namu da harkokin ayyukan ibada rahotanni na nuni da cewa najeriya ta samu ƙarin rana guda domin ta kwashe alhazanta da suka rage zuwa ƙasa mai tsarki domin aikin hajjin bana shugaban hukumar alhazan najeriya alhaji zikirullahi kunle hassan ne ya bayyana haka a wata ganawa da manema labarai a makka daga inda wakiliyarmu madina dauda ta aiko mana da wannan rahoto wannan karin kwana daya shine zuwa yau alhamis takwas ga watan zulhijja wanda ya zo daidai da bakwai ga watan yuli ta shekara da biyu hukumomin saudi arabia za su rufe filin jirgin sama da ke jidda da karfe goma sha biyu na dare agogon saudiya But having got the two days windows, which we fought for, prayed for, and we are lucky to have up to 12 midnight. So we have resolved to find all legal means possible to take Nigeria to the Holy Land. A nan Zikirullahi Hassan ne yake cewa A hukumance an yi kokari an samu ƙarin kwanaki biyu na yin jigilar alhazan kuma ya zuwa yanzu an riga an kwaso alhazan Najeriya dubu talatin da bakwai da 'yan kai domin sai da aka samo ƙarin jiragen sama na Flynas mallakin ƙasar Saudiya guda biyu akan waɗanda ke jigilar alhazan tun farko wato da Max Air da Azman wanda Zikirullahi ya ce sun taimaka gaya wajen magance matsalar da jigilar alhazan ta fuskanta daga farkon aikin hajjin. daya cikin malamai da ke taimakawa hukumar wajen ilmantar da alhazan Najeriya akan yadda za su yi aikin hajjin kamar yadda aka tanadar a addinance. Ibrahim Muhammad Duguri ya tsokaci akan aikin hajjin na bana. inda a ce mutanen mu sun san daraja da kima da mutuncin aikin haji da matsayin aikin haji a musulunci wallahi da babu wanda zai yi wasa ko cutar da alhaji a kowane digire ne dalili shine aikin haji guri ne wanda yake akwai gurare daban-daban masu muhimmanci in ka yi addu'a tsakaninka da Allah baka daga kafarka inda kai addu'a nan sai Allah ya karba sannan kuma in kai wa kasarka addu'a ko kai wa wani addu'a duka dai za ku dace da bukatunku a wajen Allah maɗaukakin sarki to amma sai wannan hanyar ta zamo wasu da wannan suke amfani don cutar da wasu kuma musamman waɗanda ake raina musu karfin arziki da kuma wayansu da kuma rashin gata a duniyance da haka ina kira gare mu cewa mu ji tsoron Allah aikin hajji aiki ne wanda yake na ibada kuma dama ce wani wanda Allah ya bashi dama kai kake kokarin ka tauye masa wannan damar to karshe da Allah kake faɗa da haka wannan ba abu ne wanda ya kamata mu ci gaba da yi ba kamata yi hukumominmu da kuma ainihin masu hannu da shuni waɗanda za su iya sa baki ko su taimaka da masu mulki to lallai a gyara waɗannan matakai don cutar da masu aikin hajji wato matsalar tana iya shafan ƙasa ma gaba ɗaya muna fata Allah ya tsare mu duk alhaji ko hajiya da aka kawo su Saudi Arabia a yau za su haɗu da 'yan uwansu ne a Muna domin da karfe goma sha biyu na dare agogon Saudi Arabia kowa ya ɗauki harami domin gudanar da aikin hajjin bana. Madina Dauda muryar Amurka daga Makka, Saudi Arabia. Cewa madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Daure kai wa kanka tanadi, ɗan uwa kenan, domin ranar ƙarshe. Taka ta duhu kalli gabanka, amma kar ka hanya ake na wani. duniya a labari daga yau sai gobe ni na lura duniya labari ce abin cikin ta ma labari ne ina za mu je ne ina za ki ina za ka fun. fahama me kake nema ne a duniya har kake da kanka ka kashe wani da kai kudi kuma sarauta ko mulki ka da dama a yi sabo ko a yi saki a yi shirka da hun bukata ta duniya in ka same ta ina zaka ka gani na. mulkin kalli ga dafi mazan fama ya yi mulkin ya shuɗe idan ɗaukaka haka ke nema ne wai ina Michael Jackson ya yi sunan ya shuɗe ya wuce sai labari ko sarauta kake nema wai ina kuni elizabeth ta sarautar ta ƙara me ka yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. To a wannan mako za mu sabka jihar da magaram a jamhuriyar Nijar inda wani matashi mai tawaya a kafafu ke fafutukar neman wa kansa abin dogaro. Ɗalibi a wata makarantar karatun kimiyyar na'ura mai kwakwalwa, bakon shirin ya rungumi sana'ar sayar da kayan miya domin biyan kuɗin karatu inda yake karantar fannin akauta ko kuma accountability. Matashin mai sunan Abubakar Ali ya yi yawon talla a zamanin da yake karami inda yake bin gida-gida da kayan sayarwar da mahaifiyarsa ke ɗora masa sannan ya ɗan taɓa bara kafin daga bisani ya fahimci rashin dacewar wannan ɗabi'a bari mu bar ku da shi a kashi na farko na hirarsa da tamar abari da kasa ta sami tun ina karami da haka kuma na san mewa cutar shan ina ce ba kuma na taso da ita an sa ni makarantar firamare na ekol nijar amince da take da magaram a nan yawa matakarantar guragu ba a nan muka yi tun daga sai e har sai md to na sami examen ina na zo na sai e je kat kuma da na idade yanzu ina ice da IPS ba ina karantar contability informatic to kamar ya zaka gaya mana rayuwarka ta ita wannan makaranta ta guragu eh, gaskiya mun rayuwa ne yadda muke so a nan in tunda ana kama mu sosai wanda kuma bisa so su ga muna barace barace lokacin da mu da abin yarinta ko da an rufe makarantar muna so dai mu dan huta mu yi dan barace barace tunda akwai kusa masallaci da bala nan kusa mu mm. to je ana kwataitar da mu da cewa wannan bara ba abu mai amfani makarantar na an buɗe ta da dama saboda taimakawa na kasasu ba so sai kuma da gane haka nan ma mu babu maka wasa yin ta da dai karatun muka sa gaba kuma muna dan taba kasuwanci ba iyayenka ne suka kai wannan makaranta ta guragu eh iyayena na ne suka kai ni can ba kai shekara shida karatu ka kare ka koma sakandare. can eh, na koma sakandare ta kwana yanzu ina nan ci gaba da lise an sai ma professional wannan ba. shi wannan sakandaren ka baka samu ba wani kalubale. na ta samun kalubale tana can primar ana dan taimaka mu to amma yanzu da ka zo college kuma komi kai ne za ka yi wa kanka. Mm. wani harkar uniform na makaranta wani su kai duk wani furniture da kai ne za ka yi wa kanka. yawwa da wani kwatis to lokacin na littattafai ba to lokacin na nake ai sana'a da tun ina yaro na a lokacin na. Mm. komi tsohuwa ta ta tura mun talla nake zuwa in kai to hatta kai na saba tun da na girmama ko haka nan nake in kana ina dan jiran rayuwa ta ba to a wacce makaranta ta guragu kenan an ɗauki nauyin ku na kamar kayan karatu littattafai da sauransu ko koya ne a an ɗauka sosai kama tun daga inifar hal abincin da zamu ci da kayan mu na sa lokacin sanyi za a ba mu kayan sanyi da riguna komi da komi za a taimaka mu yana da ka dawo sakandare kuma babar ka ce take dora mu ko kuma kai ne kake kasuwanci eh to tun daga can baya ne babar ta take dora mu amma da na girma hallo na ga hanya ce ta dora ta mafita ta saboda ba ko da na girma ba yana zuwa yana barace barace ba ta isar da ni da zan tsirar da rayuwata mm. nake dauka jiyan su kayaki haka kayan miya citta da tafarnuwa da kayan dakan ta kuɗi wannan in ɗauka in bi gida gida in ta da haka na nake yi. to ita babu taka kamar da menene ta fara maka. eh to kawai dai sana'a da irin tayarin ta wanda komi ana iya wa mutum so kayan tsohuwa ta ya lalace ko ko wata mai da ba kuɗi na jin daɗi kawai da kanuna da mata ya yi haka mm. musu iya ɗauka amma ni zan ɗauka mu gida gida in je in sai da mata kaya kuma kullum tana alfahari da ni da tana cewa da ma ni ne dai ɗan ta je ba haka irin ba ta yi kaka na kai ba mm. tana lokacin ni ina yaro karami daga ta kaka ko ko na so ko daga ikon ni zan ɗauki kayan wannan in je in sai da mata shi. Mm. da shi ne dai ta kula da makarantar ka. yawwa da shi ne sosai ta kula da makaranta na ba lokacin nan gaskiya tunda kuma da na girma hallo kuma ni na ci gaba da yi mm. har yanzu kuma abin da ban daina ba ina tsakali har yanzu ba har yanzu ma kana kamar kasuwancin eh har yanzu ina kasuwancin ma tun yanzu ma ina so kayan koda kaɗan ne in ajiye a gida ko na tafi makaranta tun da can wuni nake mm. gidan namu da makarantar tamu tana da nisa mm. to in na ajiye kayan da da ke an san ina sai da za a zo gida abin da aka yi kari da a samu hallo gobe da shi za a biya hallo a ta yi kabu kabu a dawo hallo haka nan dai ake jerar rayuwar da to yanzu malam abubakar naga da ka kare sakandare ka koma makaranta kamar wadda ake ce ma polytechnic ko mm. ya ne aka yi ka zo wannan makaranta eh da na samu bana birebe to lokacin na bani orientation ba aji ina san dan sha mm. to ban hasa ba sana'a dai ina yi dai a shi dai hal aka samu wani bayan Allah suka zuba mun karatun na mm. yanzu nake tsakali ba yanzu bana shekara ta uku ce nake yanin ba harka ta tare safi na ura mm, ita ce nake karanta ba da kwamfuta ba shi da kanshi haka nan muke ba ka dai bai mun parameter kamar in yi wani harka ko ta karhi dole na kara mishi wani abu to shine yanzu nake tsakali da ina dan kara min Allah rukuma kuma Allah sa dace shine dai kuwa To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu ji ci gaban wannan tantaunawa. A madadin bakon shirin na ƙasa Abubakar Ali mai kayan miya kuma ɗalibi a fannin akanta a damagaram ta jamhuriyar Nijar da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari. Ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na da la yanzu kuma sai muhimman rahotannin da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Ghana na wannan makon. Da jaridar da chronicle da muso masharhin jaridun na yau kuma babban labarinta shine kalubalen na aikin matasan ghana na bukatar na tsarkakan tsari na muhalli jaridar ta ce kasar ghana na bukatar tsarkaken tsarin muhalli wadda ya haura na rabon aiki da kuma bukata a matsayin yin tsakani in ji wani rahoton kungiyar bankin duniya a cikin yaba yabawanta ko kuma don shawarwari da wannan kungiya ta gabatar rahoton ya yi kira da a samu shirye-shirye da za a haɗe da sabbin hikimomi wa ma'aikata kamar na yanar gizo da sauransu a tsarin ilimi tare da haɗewa da yin tsakani na tsarin aiki domin tabbatar da cewar matasa an danganta su da ayyuka da ke akwai yayin da ake ƙirƙiro ƙarin damarmaki na ayyuka masu kyau ita kuwa jaridar ghanaian times wannan labarin ta tarwaito kungiyoyin malaman koyarwa guda hudu sun ajiye kayan aiki duk faɗin ƙasar inda suka ayyana da yajin aiki domin gabatar da su na goro wato abinda suke cewa kola jaridar ta ce ƙungiyoyin malaman koyarwa guda hudu sun gabatar da wani yajin aiki na gama gari a kan gasawan gwamnati wurin ba su kashi 20 a cikin 100 na wato alawansan ɗin rayuwa da suke cewa kola wato goro waɗannan ƙungiyoyi sun hada da ghana national association of teachers ƙungiyar malaman karantarwa na ƙasar ghana da coalition of concerned teachers da kuma national national association of graduate teachers wato malaman koyarwa na jami'a kenan da kuma wato kungiyan malamai da ma'aikata na koyarwa wannan ya biyo gazawar gwamnati akan wa'adin da aka bata na ran talatin ga watan yuni shekara ta 2022 ne wurin gabatar da wannan goro ko ta gaza za su ɗau mataki wannan yajin aiki an soma shi daga ran hudu ga watan yuli shekara ta 2022 da ita kuwa babban jaridar kasar ghana da daily graphic wannan labarin ta ruwaito shugabancin ajandan farfado da ci gaba za ku samu tallafi da kuke bukata shugaba akufa ado ne ya bai wa kamfanoni masu zaman kansu wannan tabbaci jaridar ta ce gwamnati za ta ci gaba da bin hanyar da ya zamanto na farfadowa da kuma ɗorewa ne domin tallafa wa fagen kamfanoni masu zaman kansu da ke jagoran ajandan ajandan ci gaban kasar shugaba na nadu dankwa kufa ado ya baiwa waɗanda sun kai ruwa sun kai tsaki a wannan fage tabbaci sa'an nan ya nuna cewar ci gaban wannan fage zai wuya muddin ba an aje kafa ƙasa suka rinka samun taimako da suke bukata ba kuma gwamnati ta dukufa ainihin wurin ci gaba da gano fagage na waɗannan fage da zai zamanto an samu riba a kai wurin haɗin kan gwamnati da wannan ajanda na farfadowa. Radwan Allah Muktara Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra ga. Kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Jiya Laraba jami'an Ukraine sun faɗa wa ragowar mazauna lardin Donetsk na gabashin ƙasar da su gudu zuwa yankuna da suka fi tsaro yayin da Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare a kokarin da take yi na karɓa ikon yankin donbas mai masana'antu. Shugaban sojojin yankin Donetsk, Pablo ya shaida kafofin yada labaran Ukraine cewa rasha ta mayar da yankin donetsk gaba ɗaya wata matattara inda yake da hatsarin zama ga fararen hula ya ce ina kira ga kowa da kowa ya fice ficewar za ta tseratar da rayuka Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa duniya ta gaza ƙoƙarinta na kawar da yunwa yayin da ƙarin mutane miliyan 828 ke da ƙarancin abin da za su ci a shekarar 2021 sama da miliyan 150 kafin barkewar annobar coronavirus a shekarar 2019. Rahoton na samar da abinci kuma mai gina jiki da aka fitar jiya Laraba, wanda wani kokari ne na haɗin gwiwar hukumomi biyar na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka hada da Hukumar Abinci da Aikin Gona da kuma Hukumar Abinci ta Duniya. Jiya Laraba Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya sha alwashin ci gaba da zama akan karagan mulki duk da kiraye-kiraye da ake masa na yi murabus da kuma murabus ɗin da dama daga cikin majalisar ministocinsa. Johnson ya ce, a gaskiya aikin firamista yana cikin mawuyacin hali a lokacin da aka ɗaura nauyin jagoranci shine ya ci gaba kuma abin da zan yi kenan. A karan farko cikin shekaru biyu, birnin maka mai tsarki na kasar Saudiya ya nuna alamun al'amura sun koma daidai, yayin da alhazai miliyan ɗaya suka hallara domin gudanar da aikin hajji mafi girma tun bayan barkewar annobar cutar coronavirus wadda ta sanya kasashe rufe iyakokinsu. Alhazai sanya da farin harami sun kewaye ɗakin Ka'aba wanda har yanzu ba a ba su damar sumbata ko taɓawa ba. Masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe uku agogon Ghana mu sake shigowa da wani sabon shirin. Ciki har da lafiya uwar jiki na Hawa Umar. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Hadiza Kyari da ta wallafa rahotannin a yanar gizo sai kuma Solomon Abo da ya haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau a madadin su duka alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.